ومن يشهد بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تالية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والكاس قول فيصل في راحته من يقول الصواب الصواب مؤوج wato shi kuma wannan ƙwarya ɗin wannan walka'a shi kwariyan kwariyan da ake shan wannan ruwa da shi shine kaulun faisalun magana wanda yake daki daki fi rahatin a cikin tafi mimmi walis wato a tafin nan na kwadan harshe kwadan harshen na mu'awwadi wanda an saba masa sauba sawab tun fara abin da yake daidai mu'awwadi wanda an saba masa sauba sawab tun fara abin da yake madaidaici قد صانها صون النفوس وبثها بث النفيس لآله لسمتي قد صانها حقيقة يا tsare ta saunan nufus irin tsarewar rayuka wa basaha ya watsa ta basan nafis irin watsawan zababban abu ga mutanensa lasumbadi ba masu girman kai ba bai za a rara kusura a rara kusa tsariban laha ahalin nuna tsariban kadibal amlaj bai za a dara arada ya za a ci arada ne ya haɗa da arada fa'i za a dara kusa idan ya zaga yadda ainihin ƙwaryanta an ba wannan ya sha ba wannan ya sha ba wannan ya sha shi ne a dara. idan ya gewayar da ƙwaryanta ga masu sha dari ballaha halin luha sai ma abota hankula dari ballaha sai su yi farin ciki gare ta darbal qadib irin farin cikin ainihin man a sanda wanda yake ice wanda yake al'amladi mani inci, irin farin cikin ice na bishiya wanda yake mani inci. nan wakasu qaulun faisal walkas kaga shi ƙwarya qaulun faisal ƙwaryan da ake shan shi da shi ake shan wannan ruwa da shi shi ne magana wanda yake daki daki fi rahatin a cikin tafi mimi walin na kwaɗan harshe mu'awwali wanda an sassa ba mishi sauba sawab fara abin da yake daidai karsuwa na saunan nufusi hakika ya tsare ta irin tsare wannan na rayuka kuma ya watsa ta basan nafis irin watsawan zaɓaɓɓun abubuwa ga mutanensa ba masu girman kai ba fai za a dara kusa idan ya wayar da ainihin ƙwaryanta tsarin balla a ahalin nuha sai ahalin nuha ma abota hankula sai su yi farin ciki da ita ɗari balla irin irin ainihin farin cikin sanda al'amalaji wanda ke mani yanki ko kuma tsari balla a alunu amma abota hankali za su yi farin ciki irin wato za su girgiza gare ta za su dinga girgiza jiki saboda farin ciki irin girgiza nan na bishiya wanda yake mani imci na'am bismillahir rahmanir rahim lawli yakin tufa saniya tufa ko na'am bismillahir rahmanir rahim babun na'ib anil fa'il babun na'ib na'ibul fa'il na'am al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'il maf'ulun wanda ba ambaci fa'il din shi ba maf'ulun bihi wanda ba ambaci fa'il din shi ba ala wa huwa al-ism al-marfu alladhi lam shi wannan na'ibul fa'il ko maf'ulun bihi alladhi lam yusamma fa'iluhu shine suna al allazi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu wanda ba ambaci fa'il din shi tare da shi ba suna wanda yake marfu'i wanda ba ambaci fa'il din shi tare da shi ba an gane ku suna wanda ba fa'il sai dai kawai an ambaci maf'ul din wa qulu qad yakunu al-kalam mu'allafan min fi'il wa fa'il wato magana yakan zama an hada shi daga fi'il da fa'il da maf'ul bihi nawo kada muhammadun al-husna misalin kada muhammad al-husna muhammad ya yanke reshe kaga wanne ne fa'il wanne maf'ul bihi muhammad shine fa'il al-husna shine wa hau hafiza khalilu lil darasa khalilu ya haddace darasi kaga khalil shine fa'il al-darasa maf'ul bihi wa nahu yaqda'u ibrahim al-husna ibrahim yana yanke reshe kaga ibrahim shine fa'il al ghusl maf'ulun bi wa yahfazu aliyun ad-daras da yahfazu aliyun ad-daras wa qad yahzifu al-mutakallim al-fa'il haqiqa mai magana yakan shafe fa'il din min hadha al-kalam daga wannan magana wa yaktafi bi dhikri al-fi'l wal maf'ul sai ya wadatu da ambatan fi'ili da maf'ulun bi akan shafe fa'il an gane ku mai magana yakan shafe fa'il din sai ya wadatu da ambatan fi'ili da maf'ulun bihi wa hina iz yajibu alaihi an yughayyira surat al-fi'l a lokacin nan yana wajaba a gare shi ya canza suran fi'ilin in dai har an shafe fa'il maf'ulun bihi ya tsaya matsayin fa'il din a lokacin dole ne a canza suran fi'ilin wa yughayyira surat al-maf'ul sanan shi maf'ulun bihi sai an canza suran shi tunda tunda maf'ulun bihi ya tsaya matsayin fa'il ne yanda fa'il ke samun don ma shi ma za a naɗa wa makulun biyu rawanin fa'il sai shi ma ya samu don ma yadda fa'il ke samu ma saboda yanzu ya wakilci menene shi fa'il idan kawun ci liman irin rawanin da ake daukawa a naɗa wa liman da alkyabban da ake samu kaza sai an sama to ne abin da ya faru amma tabayyun suratul fi'il fa sayatil kalamu alayhi amma canza suran fi'ili to magana zai zuwa gare shi nan gaba na mu'amma ta gayyar suratul maf'ul fa innahu ba amma canza sura na maf'ulun bihi fa innahu ba da an kana mansuban lalle maf'ulun bihi bayan da ya kasance mai nasba sayyiruhu marfu'an sai shi wato wannan canzawan sai ya mai da shi ya zama to marfu'i yutihi fa'il sai ya bashi hukunce hukuncen fa'il min wujubi wujubi ta'khirihi an al-fi'l na wajabcin jinkirta shi daga fi'ili ta'anisi an gane a jinkirta shi daga fili ba zai yiwu ya zo wato ya zo farko ba shi a ce na'ibul fa'il ya zo farko amma da maf'ulun bihi ne zai iya zuwa farko amma ba a samun na'ibul fa'il wanda yake zuwa farko tun da ya ɗauki hukuncin fa'il dama shi fa'il ta takaddama ko fi'il ne yayi sai fi'il ya zo farko sannan fa'il ya biyo baya to da ya zama na'ibi fa'il to dole sai fi'il ya zo sannan yawwa wa ta'anisu fi'lihi sannan fi'lin shi za mai ta'anisi in kana huwa mu'annas idan na'ibul fa'il mu'annas ne eh, idan na'ibul fa'il mu'annas ne shi ba za a mai ta'anisi wa ghairu zalik wa yusamma idan na'ibul fa'il ana kiran shi lokacin na'ibul fa'il kuma a kira shi maf'ul alladhi lam an in kaga kutila an tsine mawa ashabu wanda aka tsine wa ya zama mafulin waye mai tsinon kutila majhul majhul ko mm-hmm. kaga an gina cikin majhul wanda asalin shi ashabu shine mafulin biyu ga asali abinda ake so a cire wato qatalallahu ashabul ukhud katalallahu Allah ya tsile wa ma'abuta wannan ukhdud din ma'abuta wannan ramu an gari? kaga Allah shi ne fa'il to da ga gina shi kan majhul da ka canza siga fi'ilin utila sai zama abinan katala sai zama utila da ka same don ma farko kisra kusa da ƙarshe utila to makulun bi an shafe shi da an gina shi kan majhul dole a cire maf'ulun bihi din a zo a cire fayil din an cire fayil, to maf'ulun biyu yanzu zai tsaya matsayin shi ne matsayin fayil, sai a kira maf'ulun bihi na'ibul fayil, an gane sai a sami don ma da aka samu fayil, an gane wannan wannan shi ne kamar su ce surikal almal an sace dukiya an sace dukiya kaga nan wajen an shafa wanda ya satan ko eh kaga almalu shine mafulun bi ga asali saraka rajulu almala mutumin ya sace dukiya da ga gina shi kan majhul sai ka sa don ma a farko na ki kisra kusar kashi an sace mutum da aka ce an sace zaka cire fayil din sai mafulun bi ya tsaya matsayin fa'il sai ka samu wasali irin na fayil din an gano wannan shi da abin da ake nufi na'am na'am yaya ya da misali a yanzu ai ba magana ko an sace ba san wani sace ba kawai abin majhul ne eh wannan bai taso ba magana ku ce kai shi ya san mutane da yawa ne akwai da yake nuna ma mutane da yawa ne a gani Kuma mutum ɗaya ne akwai yadda zai bambanta ma mutum ɗaya da mutane da yawa amma kawai dai an sace waye sace ba mu sani ba kawai ba mu sani ba mutum ɗaya ne ko da yawa ba wanda ya san an dai sace kawai yanzu in aka mutu ya ga aje waya aka ɗauki za ka san za ka san aka ce kawai an ɗauke waya inda mutane da yawa suka zo suka yi gungu suka sace wannan bai shafe ka ba kawai dai an ɗauke an bai ta yawwa na'am nuri da ke bismillahir rahmanir rahim usudu bani muharib wato manya-manyan baki delegation na bani muharib wa min wafudu bani muharib daga cikin manyan bakin da suka kai ziyara wajen annabi suka musulunta akwai manyan bakin bani muharib wa kanu min allazina raddu raddal qabih sun kasance daga wayannan da suka mayar da mummunan martani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasul kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lokacin da manzon Allah yake can wato ukaz yadda ulka bayan irin Allah yana kiran kabilu daban-daban zuwa ga Allah yana kiran kabilu daban-daban zuwa ga Allah wato ma'ana kabilun larabawa an bayyana da yake nam fa ma azam minnatullah allazi ata bi haula hmm. me kai girman baiwan Allah da yazo da wayannan mutane asalin su masu faɗa da musulunci ne yanzu kuma gashi nan sun zo sun bakunci manzo sallallahu alaihi wasallam da niyyar za su musulunta wannan ba karamin baiwa bane Allah ya yi ma wayannan mutane me ya kai me ya kai girman bai wanda Allah ya yi ma wayannan mutane wa kanu aladdal aada sun kasance mafi tsananin kiyayya masu masu tsananin zurfin kiyayya ga manzon Allah masu tsananin zurfin kiyayya ga manzon Allah ga musulunci munqadi sai shi sun zo suna masu miƙa wuya A gane wani ku fama a azama minna ala haula ata haula'i allazi ta bi haula'i munqatin me kai girman baiwa baiwan Allah da ya zo da wayannan mutane munqatin suna masu miƙa wuya suna masu jawuwa wa kanu a a'da sun kasance da mafi zurfin makiya mafi zurfin adawa masu tsananin zurfi na adawa ga musulmi a da sai Allah ya taimake sai suka musulunta an gane ku sai wufu daga gassan sai manya-manyan baki na gassan daga ciki akwai manyan baki na gassan da kuma manyan baki na bani abs da kuma manyan baki na nah wakana alaihi salatu wa yuqabilu haula al-wufud annabi ya kasance yana fuskantar wayannan manyan baki bima jalabahu Allah bima jabalahu Allah alaihi da abinda Allah ya dabi'antar da shi a gare shi min al-bashasha na sakin fuska yana da yana da ainihin bashasha wato ma'ana yana sakin jiki ga mutane an gane ko mutum ne wanda yake mai saukin sha'ani mai bashasha ma'ana ba irin wancan bashasha na ce wani yana bashashan shi wato ma'ana eh, wato yana yana yana bannan dukiya yanda ya ga dama an gane wannan nan bashasha sakin jiki yana murmushi daga mutane da sauransu an gane duk da cewa mutane sun cutar da shi ba ka gane ka cutar da shi ta fuska wa'annan da suka cutar da shi suka ne kaza yana sakin jiki a gare su baya nuna musu adawa cewa ai da kun cutar da ni wa karamil akhlaq da kuma manya-manyan dabi'u da ya nuna musu nam wa yutisuhum bima yuhibbu kuma yana ainihin wato mu'amala da su da abin da zai burge su abin da zai yardar da su an gane yana halarta musu irin abin da zai yardar da su wa yu'allimuhum al-iman kuma sannan yana karantar da su ainihin imani wa yana karantar da su shari'o'i da yu'allimu man wara man wara'ahu domin su karantar da wanda ke bayan su kullu rai domin su karantar da wa wanda ke bayan su wanda ba su samu daman zuwa wajen manzon Allah ba sai wa'annan su isar da sako zuwa gare su akwai mutane da yawa sun rayu ga manzon Allah amma ba su haɗu da shi ba an gani sai dai a kai musu saƙon musulunci cewa ga abin da manzo Allah ya ce to irin wayannan ba a kira sahabbai ba an gane ku ba a kira irin wayannan sahabbai su sun rayu da manzo Allah amma kuma lokacin da aka je wajen shi ba da su aka je ba amma an ɗauko saƙo an zo wajen su to wayanda suka suka je wajen manzo Allah su ne sahabbai su da ba samu zuwa wajen manzo Allah ba sahabbai bane su an gane ana sa su daga cikin kibaru tabi'i. eh wa kanat hadhihi al-wufud a'zama wusla li izhar din eh. wa'annan manyan bakin sun zama mafi girman ainihin sila mafi girman alaka na bayyana addinin musulunci tsakanin ƙauyawa a cikin ƙauyuka tsakanin a cikin wafatu ibrahim ibn nabi wato rasuwan ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam fi a wannan shekara ne Ibrahim dan Annabi sallallahu ya rasu Ibrahim dan manzo Allah ya rasu shekara na goma sha ɗaya da hijira ya rasu hmm. a lokacin da ya rasu sai aka yi rashin sa'a zan ce sa'a sai rana ya rana ya kusufi sai mutane suna cewa Allah sarki rana ya yi kusufi saboda rasuwar Ibrahim dan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane rana ya yi kusufi saboda rasuwar Ibrahim irin suna so su nuna irin rana yana fakin ciki Ibrahim ya rasu shi yasa ya yi kusufi sai manzo Allah ya ji ana wannan magana da ya ji ana wannan magana shine manzo Allah ya sauri ya fito ya yi inkari saboda ta'khirul bayan a waqtil haja la yajuz an gane ku manzo Allah ya ce inna shamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati yace lalle rana da wata ayoyi biyu ne alamomi biyu ne daga cikin alamomin addinin Allah alamomin sabon Allah ba sa yin kusufi don mutuwan wani ko da rayuwarsa an gane don wani ya mutu rana bai kusufi don wani ya rayu rana bai kusufi an gane kaga wannan ya nuna canfi dama yana nan tun tun zamanin manzon Allah Daga canfi ana samun shi a cikin kowace al'umma sai dai manya-manyan malamai su saita al'umma su nuna musu abin da yake daidai. Kun gane yayi. Shi ne manzan Allah ya saita su ya nuna musu ba daidai ba ne. Rana kawai ya yi kusubi ne saboda shi aya ne ba wai don kasancewa wani babba ya rasu ko wani mai daraja ya rasu ba. Na'am. To shi ma shine ne mamaki a yi ma na yi karatu. sariya mu gari sabon babi ba ɗan kama sabon babi ne wafati ibrahim alaihi sana sariya a zai ka karatu da kai gaga ga kashe babi ne musamman waye eh, to ai da ka faɗa ya rasu shekara wani mana gana mu ba rubutu sai dai ta galili na ɗauka shi irin naku ya rubuta ne namu bai rubuta ba kaga sharin ta galili ke rubu sirrin taqalidul a'ma ina dogara da littafin shi kila ya gani a littafin shi kawai sai ni ma nace to ai shikenan kawai bari a bi kawai a bi yari ma shakki kida ya zo da tsaro saboda ai hukumi hukumi yake yawa an yi magana mutuwa sai aka kawo kuma sana shi ba zo mai gudu da hukumi eh amma kuma ai sana din ya kawo shi ya kawo shi a hedin ne dan eh, shi sana din a hedin <laughs> amma wancan wafat din ba yana cikin tun ba yana cikin wafat na cikin amma sai ka ce ya rasu hijiran annabi na goma sha ɗaya haka wannan kuskure ne <laughs> na'am بسم الله الرحمن الرحيم تم الجيوش tattaro sojoji da tsara sojoji ولما وصل سعد وزورا زروج lokacin da sa'ad ya sadu zuwa garin zarrus balaghu annal musanna tuwfiya sai labari ya kai wa sa'ad cewa lalle musanna komanda ya rasu min asari jaraha asabatu saboda wani ciwo wanda ya same shi wa annahu walla ala jayshihi bashir bin qusasa qusasiya cewa shi ya nada ga rundunansa sai na naɗa ainihin bashir ibn al-kasasiya nan fa jama'a sa'ad ilayhi aishu musanna sai sa'ad bin abi wa'a sai tattaro rundunan musanna zuwa gare shi duk ya bashi kulawa da da ainihin rundunonin musanna wa kana samaniya ala ya kasance su dubu takwas ne wa askar bishirafi bishraf wa abwahan ya kasance wato a wato rundina da askarawa wanda yake da kulawa na nawa bishraf wa aba al wa amara al'umara wato da wasu rundina da suke can can sai sai tattaro sojoji wa amara al'umara sai ya nada ainihin kwamandoji ya nada ainihin amirai da sojojin nan wa arrafa ala kulle ashara arifan sai ya shugabantar ga kowane ainihin goma ya naɗa ainihin shugaba a cikin kowane goma wa ja'ala ala rayat rijalan min ahli sabiqa sai ya sanya ga tutocin ya sanya wasu rijal wasu mazaje daga cikin ma'abota sabika wanda suna daga cikin sabiqun al-awwalun ya sanya su wato ya ba su tutoci a hannu wa rattaba al-muqaddima wa saqa al-mujannabat wa sala'i wal mujannabat wa sala'i sai ya ainihin jeranta ainihin muqaddimatul jaysh wato sojoji na gaba gaba da kuma sojoji ainihin dakaru wal mujannabat da kuma wa'inda suke wato na gefe gefe sojojin da suke wato sojoji an yi su ne kamar suna tsara kamar jikin tsuntsu akwai gefen dama akwai hagu sannan akwai na gaba sannan akwai na baya su ne tsala'i dan akwai na tsakiya suna kiran kasa akwai na tsakiya tsakiya shi ne kamar jikin yawa zuwa ga haka haka za ta su jikin haka kuma an gane ku to sai aka sanya su da gefe gefe da kuma na baya baya da aka tsara irin sojojin sai aka sai aka yi sojojin da ka san tsuntsu mai fuka-fukai ga kai ga tuffuki ga bindi sannan ga tsakiya an gane wannan ku aka tsara shi فجعل على المقدمة زهرة بن حوية سيسنيا مقدمة الجيش سيسنيا زهرة بن حوية سيسنيا سيسنيا زهرة بن بن الحوية فانتهى إلى إلى زهرة زهرة سيسنيا زهرة بن الحوية وزين نعم يا شيخ بن الحوية نعم يا شيخ حوية يوا زهرة بن الحوية فانتهى إلى الأزيد sai ya tafi can wajen garin da ya kira Uzai wa maimuna maimana can kuma gefen dama abdullahi bin mu'tam eh gefen dama sai sanya abdullahi bin mu'tam wa alal maisara gefen hagu na sojoji ya sanya shurhabil shurhabil bin samt bin samt al-kindi wa khalifatuhu khalid bin urfaqa sai sanya khalifa shi khalid bin arfada nam wa saƙa saqa asim bin amr sannan kuma ga saƙa wanda suke can tsakiya ta ka sanya asim bin amr wa ala sala'i baya aka sanya sawadu bin malik wa ala mujarrada salman bin rabi'a al-bahili sannan sai aka sanya wato gefe wanda suke can ba cikin wayannan hmm. an ware su can guda sanya salman bin su mujarrada ne su su ba shigar da su cikin wannan tsarin ba sannan rajala dakaru masu yakin kasa dakaru masu yaƙi ƙasa ka sanya jamal shine kumandar jamal bin malik al-asadi wa alar rukuban mahaya dabbobi wanda suke haye da akan doki da raƙumma aka sanya komandar su abdullahi bin zil sahmain al-hanafi bin bin sahmain sahmain ne ku hmm. namu yamanain wannan sahmain al-hanafi eh, abdullahi bin yamanain al-hanafi zil yamanain hmm. sannan akwai zil sahmain ku gaza mai din na'am abdullahi zai sahamain alhanafi sai ka sanya abdullahi zai sahamain alhanafi wa alal fada fada qada bainahum abdullahi kuma yin hukunci tsakaninsu idan al'amari ya rikice wanda zai zama alƙali tsakaninsu shi ne abdurrahman bin rabi'a al-bahili wa katibul jaysh wa katibul jaysh zayyad bin abi sufyan sannan sakatare na wannan runduna mai rubuta musu al'amura shine zayyad bin sufyan na'am wa ra'idu bin abi sufyan wa da'ihi salman al-farisi ra'iduhu irin wa da'ihi salman al-farisi mutumin da yake gewayawa yana duba abubuwan da ke faruwa kuma mai kiran rundunan irin wanda mai yi kuwa ya kira su shine salman al-farisi wa kullu zalika bi amri min umar dukan wannan gaba ɗaya da umarni daga umar dan khattab radiyallahu anhu suna waje da wajen da zina a can garin shirar askar ko kuma wa askar in ya zo da sigan mafi ya yi sansani ya yi sansani a wurin da ake kira shirar askara na ɗauka wa askar ne ya yi sansani a can shirar daga jimarar duk ga mutuwa iri-iri ko ba ƙaramin ƙoƙari suka yi wa musulunci ba sai kuma Allah ya zarbe su da mutane wanda za su suna zagi suna kafin su cewa ba abin da suka yi a gane duk wannan wahalar da sahabbai suka yi wani na kwance kawai zai zai saki kalmar kafirci gare su ko ya tsine musu ko ya ce masu cutar da musulunci wanda duk wani gata da musulunci ya samu wayannan mutanen in babu su babu wani gata sannan bayan manzo Allah ya rasu din mutanen da yan shi ke dangantawa zuwa ga son musulunci su da yawa daga cikin su ba su ma yaki ba wannan yaki da ake yi dan ainihin a ba musulunci kariya a ci garuruwa wa'annan kafirar sun suka yi kaga abin akwai ban ban takaici kwarai da gaske duk wani tarihi na musulunci za ga to wa'annan dai wanda ake cewa su din na laifi su za a ce ma sun ci gari kaza sun ci gari kaza sun musuluntar da garuruwa kaza sun kai musulunci zuwa afirka sun kai san gano tarihi musulunci gabaki ɗaya ba abin da ke cikin rashin shirme a tarihin su shi'a shirme ne sosai gaba ɗaya saboda sun kore mutanen da suka yi aiki suka bar ƙananan yara ta magana ibir ce ya ce to an bar ƙananan yara wanda wanda ba su da sabiƙa ya ka ba su matsayi ma wanda ya wuce na wanda suka yi aikin gane za ka kuma za ka yi takatsantsan wajen magana saboda sun jingina abin zuwa ga gidan manzo kana kana mutsawa wajen magana za ka kana kin mutane gidan manzo ne za ka yi wannan magana da mutumin da yake tun farkon musulunci la ya min kuma an faɗa min qabl fatay wa qatal ulaika a'zamu daraja min allazina anfaqu min ba da qatal tun farkon musulunci sun musulunta suka yi ta maya ga da'awa ga yaƙi ga ciyar da dukiyarsu sai wasu suka zo daga baya wanda duk ba su yi wannan ba amma su aka ɗauki musulunci aka aka dan aka su suka yi aikin na ba zangar wannan bayan bayan gona an riga an girbe wajen abin da za a girbe an samu riba an gama komai wanda wanda yazo yana girbi ko wanda wanda bayan an gaba girbi yana dan tsintan yana dan kale to shi ne aka ba matsayi aka ce to shi ne ma yake da gonan gaba daya shi ya aiki kuma Allah shi kiyaye eh ba mina tarikh na wato mina tarikh eh na ma salis na uku wa ma ahlus sunna wata na wa amma ahlus sunna amma su ahlus sunna kullu man hazi hadhihi al-hikba duk wanda ya bada tarihin wannan zamanin ma'ana hikba zamani zakar ibn saba wato ya ambaci ibn saba wa asarahu fiha kuma tasirin sa a cikin wannan al'amari duk wanda ya ambaci wannan zamani sai da ya ambaci ibn saba da tasirin sa a cikin wannan zamanin kunan da malaman shi abin kawo sa sun malaman shi a su ma sun ambaci abdullahi bin saba da irin gudunmawar da ya bayar wajen lalata musulunci to su ma malaman suna ba su yi ƙasa a gwiwa ba su ma sun ambata ala annahu lam yunkir wujuda ibn saba illa al mutaakhirun min kutab shi'a akan cewa lallai babu wanda ya inkarin samuwan abdullahi ibn saba sai al mutaakhirun sai waɗanda suka zo daga baya daga cikin marubuta shi'a amma marubuta na da ba su yi inkarin mai ba eh, to yanzu ana lura da masu rubutu na yanzu ne ko na da kamar misali yanzu sittu shawwal a ce sahabbai ba su yi inkari ba tabi'ai ba su yi ba kaza kaza kaza za ka samu wasu daga baya sun yi misali za a saurare su ai ba za su saurare wa misali to haka abin yake komai za a duba magabatan na da wanda su suka yi musulunci da farko ya suka yi to zuwa malaman shi'a na da wanda suka yi shi'anci da farko sun ce ba ibn saba ba su ce ba to daga baya ne wa'annan su suka tsare ta saboda cimma wani buri nasu to ba za su saurare su ba an gane ku na mutaba'un alayhi kuttabi sunna sai marubuta sunna su ma suka bi daga cikin marubuta sunna sai aka samu wasu ba suka yi rubutu suka ce babu abdullahi bin saba nam allazina yataharuna ma yarmi ilayhi shi'a wa'anda suka jahilci abinda shi'a suke nufi in karihim li hadhihi shakhsiyya eh na inkarin su ga wannan shafsiya din Mai shi a suke nufi na inkarin wannan shafiya ne yauwa yan shi'a abin na ba su haushi a ranga jingina zuwa gaba yahudi cewa asalin aƙidansu daga yahudu ne kuma wani mutum ne mai suna abdullahi bin saba shi ne wanda ya fara kawo shi an ci a duniya gaba ɗaya to wannan magana yana musu zafi shi ne suka yi ta bincike ya za su ya za su ya za su yi sai suka samu dama shi kawai abin ya kamata su yi sai in karin shi ne kawai ce babu shi da ce babu shi za su huta to sun manta suka ce babu shi sai sun koma sun shafe duk abin da malaman shi aka rubuta a da sai sun koma sun goge littattafansu na magabatansu an gano wannan to wannan shine abin da ba su iya yi ba in suka yi rubutu sai a ce to ai ku duba kira ku shi a na nobakti a cikin malaman tarihi ku ba ku da kaman nobakti ba ku da kaman wani ba ku da kaman wani amma duka gaba ɗaya sun rubuta sun ce akwai shi wa Abdullahi bin Saba ko eh? Yamani wal Yamani Yahudi shine kaga shi tarihi la yurham dama tarihi ba ba ba a tausayin da abin da ya rubuta dole da shi za a abin nan Abdullahi bin Saba huwa Yamani Yahudi Abdullahi bin Saba mutumin Yaman ne ko ba Yahude ne azhar al-Islam wani zai mamaki dama Yaman akwai Yahudawa har gobe akwai akwai Yaman akwai Yahudawa a Yaman akwai Yahudawa a Iran tintini a can garin Asbuhan can Iran akwai Yahudawa to lokacin asali ai yaman akwai larabawa sannan kuma su ahalu kitab din su kada kuma ta annabi ya tura mu'azu bin jabal zuwa yaman saboda ya mutunta da mutanen yaman kuma su ya ce innaka ta'ati qauman min ahlul kitab kai zaka je wajen wasu mutane daga cikin ahlul kitab yakun awwala ma tad'u ilayhi ila an yuwahidullah ya zama to farkon abin da zaka kira zuwa gare shi shine su kadaita Allah kullura lura kaga sai nuna mutanen yaman dama asalin su ahlul kitab suna nan da yawa a ciki kuma annabi ya tura mu'az bin jabal ya musuluntar da su kun fahimci wannan saboda haka abdullahi bin saba mutumin yaman ne ko ba yahudi ne azharar islam ya bayyana da musulunci ta ta shayu a ali ali sannan sai dumfari goyen bayan aliyu ya goye dumfari goyen bayan aliyu radiyallahu anhu an ce tashayyu dama asalin tashayyu shine goyon baya wato ya zama to dan fati na Aliyu bin Abi Talib yana ba Aliyu kariya ta kowane bangare huwa allazi tunsabu ilayhi firqatu sab'iyya shine wanda ake danganta mai kungiyar nan na shi'a sab'iyya allazina qalu bi uluhiyyati ali radiyallahu wanda suke da ra'ayin allantaka na Aliyu suna da ra'ayi cewa Aliyu bin Abi Talib Allah ne shi وهم الذين جاءوا لعلي بن ابي طالب سوله suka zo wajen Ali bin Abi Talib fa qalu lahu suka ce masa an tahuwa suka ce an tahuwa kaga wannan shine farkon sufanci irin sufayen nan masu yan hakika din nan suka ce ma aliyu an tahuwa kai ne shi alo man huwa shi ma kanshi bai san wannan istilahin ba a'a menene ma'anan an tahuwa kai ne shi sai ce man huwa alu an tahuwa. sai ce abinda muke nufi kai ne allah fa maulahu Kambara. sai aliyu bin abi talib ya umurci fararren bawansa mai suna kambar bi an ya hafira hufaratan cewa ya haka wani ƙatar rami wa kuma ya kunna wuta ya kunna wuta yashkilu fiha ko ya kunna wuta a cikinta, an gani ya hura wuta a wannan rami an gani duk wanda ya dawo daga cikinsu ya tuba a kyale shi wanda bai tuba ba a wurga shi a cikin wannan rami ya kone وقال لما رأيت الأمر إمرا لما رأيت الأمر إمرا منكرا أجست ناري ودعوت lokacin da naga al'amarin ya yi muni munkara abin kyama an gane ko lamma ra'aytul amra amra munkaran da akwai lokacin da naga al'amari ne a jastu an wato sai na kunna wuta na sai na kira kambar na ce duk wanda ya ki dawowa zuwa ga ra'ayinsa a wurga cikin wannan wutar Waƙala mallam man an hadha al yace duk wanda bai yi ruju'i daga wannan magana ba a haraftuhu bin na. zan kona shi da wuta ji Ali bin Abi Talib fa ahraqa al-kathira kathirin minhu da yawa daga cikin kace wala ba za su yi ruju'i wannan shine aqidan su ka duba ba sun ga za a sa su cikin wutar da ce wallahi tallahi wannan shi ya ƙara gamsar da mu cewa kai Allah ne tunda ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta ai tunda har ka kona mu ya ƙara tabbatar mana kai Allah ne ana wurga su suna wallahi kai Allah ne an tahuwa an tahuwa an gane wannan ku wa farra min umar farra sai wanda suka gudu daga cikin su suka gudu wa minhum abdullahi bin saba eh an kona da yawa daga cikin su masu guduwa suka gudu daga cikin su akwai abdullahi bin saba shi ma sai ya gudu innahu qutila aka ce kai shi an kashe shi wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala eh wa azhara ibn saba badul aqaid abdullahi bin saba wannan ya bayyana da wasu sashen aqidu na yahudanci kal qawl bil raja'a kamar aqidan shi na cewa na raja'a cewa idan mutum ya mutu zai iya dawowa kuma mutum zai iya mutuwa kuma ya dawo kafin tashin kiyama wannan aqida ce ta zanadika aqida ce ta ta ta kafare ba aqida musulunci bane duk yan shi'a suka kudurce wannan aqida din an gane ku aqida raja'a walwasi da kuma aƙidan ainihin wato wasici mai wasiya cewa Ali bin Abi shi ne wasi kafin manzon Allah ya bar duniya sai da yi wasiya cewa idan ya rasu Ali bin Abi shi zai zama shugaba wannan matsalan ba shi da nasi kwata-kwata yan shi'a ne suka zauna suka kirkiro nusus na ƙarya domin su tabbatar da wannan nasiya cewa wannan magana cewa manza Allah kafin ya yi wasiya amma babu wani nasi wanda annabi ya fito yi wasiya kafin ya bi duniya shi yasa ɗan shi a zaidiya ba su yarda da wannan maganar wasiya ba in shi a suka ce ƙarya ne manzo Allah da ya bar duniya bai yi wasiya ba sai dai yayi hannunka mai sanda ne kawai cewa wanda za su yi mulki bayan sa sune ahlul bait wannan shine mazhaba na a zaidiya wa annal imama takunu fi wa wahid cewa wai shugabanci yana kasancewa a gida ɗaya ne kawai tuwo na mai na annabi ne ya yi annabta ko bayan rasuwansa gidansa za su zama to shugabanni an gane sai suka mai da musulunci ya zama gida daya ga abin da ya kama da wannan nam wastagallal a'raba sai shi wannan bawan Allah Abdullahi bin Saba sai ya rabauci kauyawa ga masu kauyawa sun fi saukin jawuwa sai ya rabauci ainihin kauyawa ba ka zai shayu inda kuma akazi sai ya kama ya hada ainihin ƙarya yushi'u inda kuma akazi yana ta ainihin yada ƙarya a wajensu mudda'iyan anna Usman da kaza wa kaza yana mai da'awan Usman ya aikata kaza domin shi wannan mutumin ne wanda ya sabba kashe Usman yana ta kawo abubuwa Usman ya aikata kaza Usman ya aikata kaza yana ta aikawa da wasiƙu ƙauyuka cewa Usman ya yi zalunci iri kaza kuma duk abin bai faru ba har ya zama to ƙauyawa sun harzuka har ya zama to mutane da dama ta ko'ina sun ɗauki mataki akan usman hasa kashe shi saboda zalunci wanda abdullahi bin saba yi ka kataba kutuban musawwara sai ya rubuta littafai wanda wanda an shirya karya a cikin littattafan wa man mu da shi da wanda ya taimake shi Allah Zubair eh? suka rubuta wasiƙu na ƙarya da shi da wanda ya taimake shi Abdullahi din suka rubuta wasiƙu zuwa ga Zubairu bin Awwam Allah Zubair wa ala ali wa ali suka rubuta wasiƙa zuwa ga Zubair da Aliyu da Dalha wa Aisha wa jim da wasu su min ashabin nabi daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam nam wa yaftimunaha bi aktanihim al-masrur sai suka buga stamp da stamp din su al-muzawwara stamp din su wanda aka kirkiro na ƙarya Allah ne stamp din ya kunshi irin signature ma signature na Usman suka yi forging signature na Usman sai suka rubuta cewa in an yi sai ga an aika da wasu irin wasiƙu miyagu sai a ce Usman bin Affan shi ne ya aikata wannan abu an gani kuma gashi an gasa gare daga gidan sarki ya kike gani za a ɗauka shi ne to ila a lokacin mutane ba san cewa ana zama a yi fojin signature ba a nan tudun wada an taɓa samun wanda ya haka wani ɗan majalisa wani ya zo ya yi fojin signature din shi exactly wallahi ya karɓi kuɗi a banki ba ka bashi daga baya ɗan majalisar ya gano ɗan majalisar ya sa ya aka aka bincika gano wanda ya zai karɓi kuɗi ya zo zai kama shi aka ta roƙon shi kyau saboda shi wannan ɗin wannan yaron ya fito a babban gida misali kada kare shi ana yin haka wani ya kalli abin ka zai iya rubuta za ka zaɓa kai ne kawai sai an lura da kyau to irin wayannan mutane su suka cutar da ainihin Usman za a iya rubuta wasiƙa ce Usman ya ce a kashe wani da staff ne shi kuma ko ba shi ce a kashe kowa ba to ire-iren wani na'uwa sun faru zamanin Usman bin Affan ta hanyar Abdullahi bin Saba ala Usman eh kulluha fiha al-inkar ala Usman wato dukkan su gaba ɗaya a ciki akwai inkari ga Usman wata zamur bin siyasa da kuma sukan siyasansa wa fi sabiq la tujadu ajriha ajriha wato a da ba a samun wato wato aji a wato irin aji zatun itisalat irin hanyoyin sadarwa hadisa sababbi a da ba a samun hanyoyin sadarwa sababbi irin na yanzu kamar na zamani kamar yadda ake samu yanzu a samu hanyoyin sadarwa in yanzu ne kawai waya za a yi a ce ranka ya daɗe ko kuma ya saki mu mai shi kai ne ka rubuta wasiƙa ka za ce wala ba san da wannan wasiƙa ba sai a yi sauri a sanar da jama'a a lokacin duk babu irin wannan abuwa sai shari ya gama haduwa sannan a zuwa gane wal mutalaqut a'rabun kuma wanda ake jefa ma irin wannan abu a arabun kauyawa ne ta ma ma'azin akbar irin wannan labaraka suna zuwa wajen su fa sai su amshi labarin wani sadiuna sai su yarda da shi saba ilayhi ghairu wahidin min zawil shiqaq sai ainihin ba daya ba biyu daga cikin ma'abuta ainihin sabani da munafinci sai suka karkata zuwa gare su wa kana yaqulu li hadisi sun eh li sun wato ya kasance shi wannan Abdullahi bin Saba yana faɗa ga masu sabon shekaru masu karancin tajriba yana ce musu ya tsumu an da isa yanzu mamaki ya tabbata daga wanda yake rayuwa wai annabi isa zai dawo wa zai bi anna muhammad wa yukazzib kenan ko wa yukazzib kuma yana karyatawa lalle annabi Muhammad zai dawo kuma eh? ya yadda abin mamaki ya yadda annabi Isa zai dawo amma kuma yana karyata annabi Muhammad zai dawo yana so ya gina gidan raja'u ne an gane wani ko tunda an mutum ya da annabi Isa zai dawo kenan ya za a yi kuma ya ce wai annabi Muhammad ba zai dawo ba da annabi Isa da Muhammad wa ya fi daraja to haka yi ta cusawa masu ƙarancin shekaru yana ta cusa musu ra'ayi an gano wani ku wa karkala innal ladzi da alayka alquran yace Allah ya ce lalle Allah wanda ya fallanta min qur'ani zai dawo da kai zuwa ga makomanka to ai Allah ya ce zai dawo da annabi to ai Muhammadu shi ya fi cancanta da dawowa fiye da Isa ka duba yadda ya gina wannan irin hukunci kuma da ya zo sai samu ƙananan yara masu ƙarancin tajriba yana ta cusa musu miyagun asiri an gano wani ku kuma a aƙidun nan suka yi tasiri a cikin zukatan yaran a nan ne wannan bawan Allah ya gina 'yan shi'a aka samar da 'yan shi'a masu wannan miyagun ra'ayi din na'am ya ya kasance yana cewa kana bi ma maza alfu nabiyin ya kasance cikin wanda suka gabata akwai annabawa dubu kuma ga kowane annabi yana da wasi shi kowane annabi kafin ya bar duniya sai ya yi wasiya ga ainihin wanda yake wanda ya bari cewa idan na rasuwa ne shugaba wa inna aliyan wasiyyu Muhammad. cewa wai lalle aliyu shine wasiyyi na muhammad fastajaba na nasu bi muktalaf tabaqat sai wasu mutane suka amsa mai a cikin mabambanta tabaka da masu kuɗi da talakawa da ainihin matsakaita masu rufin asiri masu sarauta masu kaza masu kaza wato mabambanta tabaka suka amsa mai takaza ba'dum du'atan sai wasu sashi daga cikin suka riƙi masu da'awa masu da'awan nan wanda sun fahimci manufofinsu na yada shi'anci suka yi kira zuwa gare ta wa aka runa ko qaulahu wasu mutane sun gaskata maganarsa fasaru ya da'una ilayi min an amaya sai zama to suna kira zuwa ga da'awar ibn saba wato cikin makanta suna taqalidul a'ma suna kira cikin makanta zuwa ga wannan abu Allah shi kiyaye wannan ba da yakin da ya kada tsakanin aisha da su ajiye shi ya da tashi kenan to shi duk tasirin shi ne kaga wannan na nuna mana dole ne mutum ya yi takatsantsan da addinin shi wato duk yadda mai da'awa ya ko da'awa ko da da'awan nan ya kai gaya wajen bata sai ya samu mabiya in kaga abu ya zo sabo ko da abin ya baka sha'awa kaga yana walƙiya ka nazo kada kai gaggawa dan mutanen da ake fara ja zuwa ga bata su ne samari an gano wannan hukum sai ga abu ya zo ma da sunan musulunci abu ya zo ma da sunan kaza da sunan kaza shi fa saurayi baya yin tunani mai zurfi zai fada amma mutumin da yake da tattaku zai ta kallon abu da idan basira yana karanta abu an gane a hankali a hankali zai gane cewa lauje cikin nadi ne yawa an yi wani dabara ne aka sanya abu mai kyau a gaba nan gaba sauran miyagun abubuwa za su bayyana to mutumin da yake da tajirba da cikin sauƙi yake fahimtar wannan kuma ba ya kamata ka ringa gaggawan saurin miƙa wuya ga abu musamman a irin wannan zamanin yanzu wannan zamani ne wanda ba a saurin miƙa wuya zuwa ga abu ka tsaya ka natsu ka daɗe kana yin abu kana sa ido kafin ka miƙa wuya gani shi in ba haka ba kuwa ba wuya za a iya tura maka wani mummunan ra'ayi an fahimci wannan ko irin wayannan aƙidu da kuke gani duka sun zo ne ta hanyar yarda da mutum da kuma sake ciki da shi da saurin miƙa wuya kawai ba tare da bincike ba amma mutumin da zai zauna ya ta tunani yana kallon abu da idan basira lokaci mai tsawo sannan ya saurin yarda to irin wa'annan su ne ba su cika faɗawa cikin ƙasa ba wannan shine domin yanzu muke zaune a haka yanzu nan gaba za a samu wasu irin da'awa kala kala sun ƙara kullowa kuma za ka awon ƙila wanda zai jagoranci awon wani ne wanda kake so kuma kai yarda da shi ga zahiri kuma zai kawo wani abu da ka san ya saba wa mutane babu duk maganin tace ka bi shi ayi ayi da kai ka ce wallahi ka san wannan mutum ba zai karya ba wallahi wannan mutum mutumin jirki wallahi kaza kaza to irin wayannan suke gaggawa bacewa amma mutumin da yake tsayawa ya ba abu tunani yayi kaza yayi kaza to har abada ba zai bace ba yanzu da awa da ta zo ta ta kala kato daga cikin kungiyar izala aka fitar da ita a masallacin izala kuma an yanke mata cibiya a masallacin juma'a na tunin wada wanda yake wanda ya kawo wannan da'awa mutum ne wanda ya samu amsuwa wajen samari sai da ya balle ya bar ƙungiyar izala ya zo ya ce daga ta haka zanta kafura ce sannan kuma ya ƙara dawowa zuwa gare ta aka bashi masallacin juma'a yana karanta muwatsa da fatawar majid a cikin karatun muwatsa da fatawar majid ya zo a hankali a hankali yana ta naɗaɗi yana ta ƙaryata hadisai ƙaryata hadisai fatawar majid ma yana ta naɗaɗin abubuwa a hankali a hankali ya zo ba ceto ba ceto ba azaban kabari annabi isa ba zai dawo ba annabi bai mi'raji ba annabi ba a bai sihiri ba duk inda hadisi ya zo sai ya kare ta ce wannan hadisin ya karo da qur'ani wannan hadisin ya karo da qur'ani a haka haka aka kyale wannan bawan Allah yayi karfi yayi karfi har ya zama to ya kwashi yan agaji da yawa daga cikin wanda suka bi shi akwai yan agaji ko ba ko saboda yarda da shi da kuma gamsuwa da shi ba tare da sun ba abu tunani ba yanzu sun bar sunna asalin su ahli sunna ne ƙarshen abu sun koma ya tsara kasu ina ba gani akwai yan agaji ta yawa za ku fasa saboda irin wannan soyayya ga malami da kuma mika wuya gare shi na'am na gashi nan yan saba'iya yan saba saba'iya suke da wannan ra'ayin in shi a saba'iya hmm. Allah shi taimake mu soyayya ne zafi soyayya ne zafi eh. hmm. shi da wannan fahimta shi ya gina masa wannan ra'ayin ne yana so gina musu wani abu ne na aƙidar raja'a a wai mamaki abin mamaki wanda zai ce isa zai dawo a kuma kare kare na muhammadu ko ba gane ba tun da haka yadda da isa a shi na muhammadu ya fi cancanta kai mai shi na abin ke da ya tsare ta ba sai ne na wuri waje lokaci ya yi إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك